wa min ismatihi lahu ta'ala yana da kariyar ubangiji ga shugaba sallallahu alaihi sallama. anna kasiran min al-yahudi wal kahanati cewa da dama daga yahudawa da bokaye anzaru bihi wa ayyanuhu li quraish wa akhbaruhum bi sadwatihi bihim hmm. sun wato fadakar da bayyanar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka yi bayaninsa dalla-dalla ga ƙuraishu hmm. suka kudaitar da su akan kashe shi na'am wa hadduhum ala fa sama wallahu ta'ala amma tare da haka ubangiji tabaraku ta'ala ya kare shi hmm. hatta balaga fihi amrahu har sai da ubangiji ya isar da al'amarin da ya nufa a tare da shi na taimakonsa da ba shi galaba na'am wa min zalika nasruhu birru'bi amamahu masirata shaharin yana daga irin wannan kariya ta Allah ga shugaba sallallahu alaihi wasallama taimakonsa da jefa razani a cikin zukatan magautansa mm. inda duk ya sa gaba gwargwadon tafiyar wata guda mm. inda duk makin ma'aikin Allah yake sai ya ji sa yana bugun uku wani mutum kama ƙala sallallahu alaihi wasallama kamar da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa فصل wannan fasali kenan wa min mu'jizatihi al-bahirati yana daga mu'jizozin shugaba sallallahu alaihi wasallama masu rinjayen hankula ma jama'ahu Allahu! lahu min al-ma'arif wal ulumi abinda ubangiji ya tattara masa na daga sanne da kuma ilmai na wa khassahu bihi ubangiji yake bance shi da shi min al-ittila'i ala jami'i masalihid dunya wad dini tun daga tsinkayarwa a bisa gaba ɗayan masalohin al'amarin duniya da na addini hmm. wa ma'rifatuhu bi umuri shara'ihi wa kuma saninsa da al'amuran shari'o'in Allah wa qawanini dinihi da dokokin addinin Allah wa siyasati ibadihi da kuma wato ba shi ƙwarewa da gwaninta wajen iya tafi da lamarin bayin Allah wa masalihi ummatihi da irin ƙwarewar da aka ba shi wajen tafi da masalahohin al'ummatarsa wa ma kana fil umami qablahu da sanin abin da ya kasance al'ummatai da suka gabace shi wa qisasal anbiya war rusuli da kuma labaran annabawa da manzanni magabata wal jababiratu wal qurunil madiyati da labarin jabbirai waɗanda aka yi su a zamane da suka wuce shekaru ɗaruruwa ko dubunnai hmm, da kuma labarin tsare ku shuɗaɗɗu hmm, milladun adama ila zamanihi tun daga zamanin annabi adamu har zuwa zamanin shugaba hifzi shara'ihim wa kutubihim da yanda Allah ya bashi kiyaye shari'o'in magabatansa annabawa da sanin littattafansu mm. wa wa'ai siyarihim da kiyaye labaran annabawa da manzanni waɗanda suka gabace shi wasar da an ba'ihim in ya buɗe labarin annabi musa kai ka ce zamanin su guda mm. in yana ba da labarin annabi isa kai ka ce zamani ɗaya suka yi da shi mm. idan kuma ya buɗe bayani yana kafa shaida yana istidlali yana hujjatayya da abin da ya zo a attaura kamar ka ce shi aka saukarwa da ita hmm. haka in yana magana a kan abin da yake cikin injila kamar saukan masa da aka yi da ita wasar da an ba'ihim da jeranto labaran magabata na'am wa ayyamin lahi fihim da irin kwanukan kasaitar Allah mhm. a cikin su al'amura na bajinta wanda Allah ya gwada wa annabawa da manzanni da suka mhm. gabace shi abinda Allah ya wa annabi Musa ne abinda Allah ya wa annabi Isa ne abinda Allah ya wa annabi Idris ne abinda aka yi wa annabi Ibrahim ne abinda aka yi wa annabi Yaqub ne abinda aka yi wa annabi Yusuf ne sai ka ji in yana ba mu labari kamar a gabansa akai na'am sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam mm. wa sifati ayanihim da kuma bayanin sifofin manya-manyan al'ummatan da suka gabata mm. waktilafi ara'ihim da sassaɓawar ra'ayoyin al'ummatai da suka gabata al'umma kaza ga irin ra'ayinta ga abin da take bautawa ga irin aqidarta al'umma kaza ga aqidarta ga irin abin da take bautawa hmm. wal ma'rifati bi mudadihim wa amarihim da sanin wato muddodin rayuwarsu hmm. wa amarihim da kuma labarin rayuwar tasu wa hikami hukama'ihim da bayanin azance azancen masu azancinsu na'am wa muhajjatu kulli ummatin min al-kafarati da irin yanda yake ba mu labarin hujjatai yadda kowace al'ummatai na da kafirai suka yi da annabawansu wa mu'aradatu kulli firqatin min al-kitabiyina da irin yanda yake gwarawa yake karawa da kowace ƙungiya daga su mazuwa littafi ko yahudu ko nasara ko waɗanne ya kada su da abin da ya zo a cikin littafin nasu ya rintuma yahudu da ƙasa da abin da ya zo cikin attaura hmm. ya da kiristoci da ƙasa da abin da ya zo a cikin injila hmm. wa bi asrariha da sanan su asiran littafan nasu waɗanda su kansu ba su taɓa sanin su ba wa muhabba'atu ulumiha da ababen ɓoye wannan na iliman littattafansu hmm. ya zama duk sai a bakin ma'aikin Allah za su sallallahu alaihi wasallam na'am wa ikhbarihim bima katamu min zalika da labarta musu abin da suka ɓoye na daga abin da ya zo cikin littattafansu. na'am wa gayyaruhu suka jirkita shi kamar lamarin hukuncin jifa ga mazinaci hmm. wanda suka musa suka ce babu shi hmm. ya ce to su ɗauko a taurar akwai sanda an ɗauko ta an zo ana jawo ana jawowa mai jawowar ya zo daidai wajen sai ya sa hannu a kai sai ya tsallake sai ya gaba sai ma shi Allah ce a ɗage hannun komu karantu abinda ka dani hmm. ta wannan shi kansa mujiza ce mai zaman kanta ire-iren waɗannan ma'ajizu na babin ilmai da sannai waɗanda Allah ya kwarara masa ya zazzaga masa mm. kuma ilman nan fanni-fanni nau'i-nau'i mm. a fannin tarihi ne a fannin labaran annabawa ne a fannin sanin shar'o'insu ne mm. a fannin hujjatayya ne kamar da ma zai bayar da misalan har sauran ilmai waɗanda ake kira al'ulumul insaniya eh, wanda su tarihin duk suna ciki amma kamar su likitanci da abin da ya danganci wannan da ma ilimin handasa mi'mari da ilimin lissafi da za a bayar da misalai to na ila lihtiwa ya ala lugati arabi har izuwa yanda ya tattare sanin nau'o'in yaren larabawa وغريب alfazi وغريب الفا نعم وغريب الالفاظ فرقها نعم وغريب باقي لفظن نن جماعه جماعه واتو كوكاce ta larabawa na'am suna da irin kamar irin da muke da shi a Hausar nan hmm. yanzu ga Hausar Kano ta bambanta da Hausar Hadija hmm. Hausar zazzagawa daban hausar katsinawa daban hausar zamfarawa daban hausar goburawa daban ta sakkwatawa daban to haka haka to larabci ma na da irin wannan bambancin kaga duk hausa ce amma kuma akwai bambanci to larabci ma shi kansa yana da irin wannan yaren to sai na rasulullahi kwararre ne a cikin dukkanin yarurrukan na larabawa wato kamar a misali idan ba zazzage ya zo gaban ma'aiki Allah in ma'aiki Allah ya tashi magana da shi da zazzaganci zai masa idan ba sakwace ya zo masa in ya tashi magana da shi da sakwatanci zai masa idan ba haɗeji ya zo masa da haɗejanci zai masa magana idan ba kano ya zo to da kananci za a yi masa kowa da irin yarensa mm. ake masa magana na'am kaga ita kanta wannan mujiza ce mai zaman kanta ya shi da bai taba zama a wani gari ba haifaffen makka ne a nan ya taso a nan ya rayu amma duk inda sako da lungu na yaren ƙabilun larabawa ke ya gama ƙwarewa da saninsu kuma ba a san shi da karatu ba a san shi da rubutu bari a ce wani ne ya koya masa koya ya koya a wajen wani ba ma taɓa yin wani rubutu akan waɗannan yarurrukan ba a zamaninsa bari a ce a ayya ya yi tsinkaye ne akan abin da wani ya rubuta to ba ma ya karatun a sannan ba ya rubutun amin wal ihadatu bi durubi fasahatiha da kuma kewayewarsa da nau'o'in azancin harshen larabci hmm. wal hibzi li ayyamiha da kiyayewa ga wato manya-manyan ranaku na tarihi ga su larabawa wa amsaliha da irin yadda ma'aikin Allah ya ƙware wajen gwaninta sanin karin magana na larabawa wa hikamiha da irin ƙwarewar shugaba sallallahu alaihi sallama wajen sanin azance-azancensu mm. wa ma'ani ash'ariha da ƙwarewar shugaba wajen sanin ma'anonin waƙe-waƙen larabawa wata khasis bi jawami'i kalimiha da kuma irin yadda Allah yake ɓance shi da matattaran kalmomi hmm. wani salo baƙo na zance na gwaninta ta larabcin hmm. wanda babu wani balarabe gabaninsa da Allah ya taɓa bashi irin wannan nau'in hmm. kalma guda ɗaya ce idan ya yi ta sai ka ƙari rayuwa ka ne mata sharhi ba ka ƙari ba na'am ila al-ma'rifati bi darbi al-amsal sahihati har izuwa irin sanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da kwarewarsa wajen iya saɓa, wato misalai ingatattu wal hikamil bayyinati da azance azance waɗanda suke bayyanannu li taqribi tafhimi dan kusanto da fahimtarwa ga irin saƙon da yake so ya isar lilgamidi ga abin da yake mai rimtsi na saƙon wata binin mushkili da irin yadda yake bayani filla filla dalla dalla ga abin da yake mai rikitarwa daga irin abin da Allah ya aiko shi da shi na sakonsa hmm. ila tamhidi qawaid shari'i har izuwa ƙwarewar ma'aikin Allah wajen shimfiɗe ginshiƙan shari'ar Allah hmm. zai la tanaquda fihi wanda wata gwanintar da take ciki shari'a ce wacce babu warwareniya a cikinta wala ta khazula babu kuma wato karo da juna a mm. cikinta mm. ma'ashtimali shari'a ce wacce daga farkonta har ta komai zanzan mm. babu tafka da warwara a ciki مع اشتمال شريعته alama محاسن akhlaqi. tare da irin yadda shari'a ta ta haɗe dukkanin kyawawan tadodi mm. wa mahamidil adabi babu wata kyakkyawar ɗabi'a ko kyakkyawar tada face sai ka same ta a shari'ar musulunci face sai ka sami shugaba shine babban abin saba misali a cikin wannan ɗabi'a mm. wa mahamidil adabi da ababen yaba wannan na ladabai wa kulli shay'in mustahsanin da dukkan abin da yake kyakkyawa da dan adam a ɗabi'arsa da hankalinsa da tunaninsa yake ganin kyan wannan al'amari to a shari'ar musulunci ta kunshe shi hmm. mufassalin yanzu ka duba ka ga yanayin zamantakewa ta al'ummar musulmi hmm. kun ga duk lalace wannan da musulmi muka yi a wannan zamanin duk balbalce wannan amma waɗanda ba musulmi ba suna matuƙar sha'awar yanayin zamantakewar musulmi muna burge su muna burge su muna ƙayatar da su musamman waɗanda suka tsallako suka shigo suka yi tsinkaye ba labaran da talabijin satellite ko rediyo ko intanet take kai musu ba waƙi irin yadda za su zo su ga yaya musulmi yake yi wa iyayensa da irin yadda za su auna su ga yanzu ko biyayya ga iyaye ka ɗauka ta isa abin misali ta isa abin sha'awa a musulunci yau bature duk wannan da'awar da yake ta wayewa ta ci gaba ta hankali ta tunani ta menene haƙƙin ɗan adam haƙƙin wani bai sanya uwarsa ba zai tsaya yana zage yana uwa ka uba ka da shi da uwarsa ko da ubansa zai taso da iyayensa duk abin da za su yi masa na hidima na kyautatawa na ɗawainiya su yi amma da sun zo halin rauni ya so cin masu in dai ba masu hali ba ne ba ɗan zai shiga ubansa tallafa masa to bai san wannan ba shi abin da ya sani kurin sharholiyar rayuwarsa ya sani naka sai ya kwashi uban ya kai shi uh, ko uwar wato dan sa su da danshin imani kuma su fusgu zuwa gare shi su shigo to suna da wancan kallon da suke masa na waje kuma su shigo a cikin sa kaga su sun samu kallon da suke addinin ba irin wanda muke masa bane dole addinin musulunci da irin abubuwan da suka burge shi suka ƙayatar da shi suka jawo hankalinsa har ya musulunta ba za ka ji abin ban sha'awa irin wannan ba hmm. suna nan ciki wannan abu alolin na zamani intanet wannan social media kai bibi ne akwai sharri akwai alkhairi daga alkhairin da ta kunsa ire-iren waɗannan za ka samu kilif-kilif masu bunƙasa imani hmm. masu raya maka imani haka ina kudaitar da matasa maimakon bata lokacinsu akan abin da ba zai amfane su ba su dinga shiga suna zaƙulo irin wannan suna binciken clip clip wanda suke magana akan imani musamman ku dinga lalibe ku binciko clip na farin shiga musulunci ku ji yaya musulunci yake a bakinsu za ku ji bayanin musulunci wanda tun da Allah ya ku ba ku taba jinsa ba wala tun daga iyayenku da kakanninku ba ku taba jin wato sifa mai kyau ta musulunci irin wannan ba za ka ƙara imani amin amin ina ma Allah zai kawo wani yanayi da Allah zai mun wani buɗe ya zama na buɗe gidan talabijin da na dinga zazzaɓul wa ƴaƴan musulmi matasa ire-iren waɗannan abubuwan a dinga saka musu gaskiya ne a dinga yaɗa musu hmm. abinda bai girgiza su bai ratsa su mana irin musuluncin iyayensu da kakanninsu ba su ga ƙaya musulunci ta kansu ba wallahi ta kan waɗannan turawan sai mutum sai ya zama sufin dole la ilaha illallah sai kai sallama da duniyar baki ɗaya ka ji imani ya gama ratsa ka ya gama cika ka ba abin da yake gaban ka kurin daga Allah sai Allah Allah Allah amin amma abin takaici ana ga yaƙi suna ga ƙura ga abu a su abin da zai amfane su abin da zai rayu imanin su abin da zai rayi su wani shirman daban suke hmm. amin وكل شيء مستحسن مفصل لم ينكر kirmin ملحد da dukkan wani abu wanda yake ake ganin kyansa ake ganin kayansa. Hmm. wanda aka yi bayaninsa filla-filla a shari'ar ma'aikin Allah lam yunkir minhu mulhidin zu aqlin salimin shay'a wanda babu wani makan gari da ya iya musa wani abu da gare shi muddin yana da hankali lafiyayye hmm. illa min jihati al sai ta fuskar tabarwa Allah kawai bal kullu jahidin lahu wa kafirin min al-jahiliyyati bihi bara hatta kowane irin makan mai musu ga abin da ma'aikin Allah ya zo da shi da wanda ya kafirce da abin da ma'aikin Allah ya zo da shi na ga jahilawa iza sami amma ya du'u ilai sawwabahu sau da yawa in suka ji a karan farko suka ji abin da ma'aikin Allah ya zo da shi suka ji irin shiryar da take fitowa daga bakin ma'aikin Allah sai su ga su da zaɓi illa su ga daidan abin da suka ji daga gare shi mm. Mm. wasta hasanahu duna dalabi ga ayan wannan abu da ya fito daga bakin ma'aikin Allah mm, duna dalabi iqamati burhanin alai ba tare da neman sai ya kafa musu wata hujja akan ingancin wannan abu ko akan gaskiya ta saba mm. summa ma saboda addinin tafe ke daidai da hankali gaskiya ne inda duk aka samu hankali lafiyayye da ya ji koyarwar musulunci da ya ji shiriyar musulunci zai samu abin kamawa gaskiya ne in kaga an samu akasi to akwai ɗayan biyu mhm. ko dai shi hankalin ne ya gaza ya duskure ya dakushe ko kuma an samu wani kuskure wajen iyar da shari'ar ba a yadda ita a daidai ba mm. sun ma halalahu min tsayi tayyibati sannan har zuwa kan irin abinda ma'aikin Allah da huwa cewar Allah ya halatta al'umma na daga daɗaɗa wa harrama alaihim min al-khaba'isi da kuma irin abin da ya haramta gare su a cikin shari'a ta sa na daga wato abubuwa kazamai mm. wasana mu duba mu ga yadda musulunci haramta mana cin mushi haka ne yanzu wani mai hankali ne ba zai ga kyan wannan ba gaskiya ne mu ga yadda musulunci ya haramta mana ko sarrafa jini a wani abu da dan adam zai ci musulunci ya hana wannan wani mai hankali ne ba zai ga kyan wannan ba maganin da musulunci ya haramta alade musamman mu yan wannan zamanin in ka ji irin illolin da ake ganowa a yau ilimi hmm. ya san kuma illar da ya zuba a ciki da aka ya ce mana ahir ya ce ba mu ba shi amin ka duba kaga duk wani abu mummuna yadda musulunci ya hana shi hmm. ya hana zina ya hana shan giya hmm. ya hana sata hmm. ya hana zalunci ya hana cin amana ya hana yaudara ya hana ƙarya wani mai hankali ne ba zai ga kyan haka ba yanzu in ka ɗau alali misali ka ɗau zina a gariza ta ɗan adam yana da wani nau'i na sha'awarta amma kuma babu ɗan adam mai lafiyayyen hankali wanda yake santa ba wanda yake so saboda a kullum yana karkata ni yana marmari ne da wanda ba shi da dangane da shi amma in wanda ya dangance shi ne baya so a cin masa da wannan ƙazamin aiki ba ɗan adam ɗin da yake so a lalata nasa ba ɗan adam ɗin da yake so a keta irin nasa ko da shi yana marmarin ya keta na wasu ko ya lalata 'ya'yan wasu mm. amma inda za a tsallako ga nasa sai iya inda ƙarfinsa ya ƙare to kaga musulunci shine yake gini akan hankali akan tunani akan lafiya ta maɗosanai da makarfafin ɗan adam hmm. mhm. wasa na biyu an fusahun takan wannan shari'a tasa ya tsare rawukan bayinsa da dokokin da ya saukar a ciki wa kamar da Allah ke faɗa zama ka ɗauki sasi kamar da Allah ke cewa walakum fil qisasi haya rayuwa ta tabbata gare ku a cikin qisasi duk shakiyancin nan da ake a bayan ƙasar nan duk wannan zub da jinin nan da ake wallahi dan ba a qisasi ne bayan da za ana yin qisasi a dinga zub da jini dan adam a bayan ƙasa ko a cikin musulmi ko a wajen musulmi duk wannan shigantakar da ake kidnapping ne boko haramu ne wane ne wane ne ake wallahi da ana kisasi ba wanda zai ba wanda baya son ransa hmm. duk shakiyancin mutum duk ibalicinsa ya san kiman nasarar hmm. kuma in ya kwanda sanin cewa in ya taba ran wani shi ma nasa sai ya taɓu to ba zai taɓa ba wannan abu da mutane duk suke na wannan shegantaku da wannan rashin imani da wannan ta'addanci saboda suna da amincin cewa nasu rawukan a amince suke ba mai taɓa su mm-hmm. mm. wa aradahum da kuma mutuncinsu mm. wa amwalahum da dukiyoyinsu min almu'aqabati eh ya tsare su daga ta fuska biyu mm-hmm. a fuska farko dai in sun tsare waɗannan dokokin da mutuncinsu da dukiyarsu da rayuwarsu za ta tsira ba wanda zai ta'addanci ya ƙetara ya shiga cikin dukiyar wani yanzu inda ana tsaye da haddin sata a dinga yin satar da yanzu barayin nan na gwamnatocin najeriya matakan nan guda uku tarayya jiha karamar hukuma da ana datse hannun barayi a najeriya akwai shakki da zai dinga sata kudin jama'a duk yadda ya kai ga haɗama da jarabar sai ya saci kuɗin jama'a wallahi in ya san za a datse nan ba zai sata ba to haka mutunci in ku tsare dokokin wannan duk dukiyarku ta tsira ranku ya tsira ku ta tsira mutuncinku ya tsira sannan kuma ku kuma tsare kanku gaburan saukar da haddodin da Allah ya ajiye ga wanda duk ya ƙetare waɗannan iyakoki wanda ya ƙaurace wa zina to ya kare kansa daga haddin da Allah ya saukar akan wanda ya zina wanda ya guji sata to ya yi wa kansa garkuwa gabarin haddin da Allah ya saukar akan wanda ya sata mm. wanda ya ƙaurace wa kisan kai ya kare kansa gabarin ƙisasi mm. wanda Allah ya saukar akan duk wanda ya kisa hmm. na'am min al-mu'aqabati wal hududi ajilan wa tahwifi eh. bin nar ajilan daga aukan musu da ukubobi hmm. da Allah ya saukar akan miyagun laifuka hmm. tunda kan haddi har zuwa kan ta'aziri da kuma haddodi manya waɗanda Allah ya saukar ga manya-manyan zunubai mm. kamar haddin zina kamar haddin sata mm. kamar haddin ƙazafi mm. kamar haddin shan giya kamar haddin ko mu ce ƙisasi. na kisan kai ajilan wacce eh, hawi a nan duniya mutum ya kare kansa in ya ƙaurace waɗannan ya tsare dokar Allah to ya kare kansa daga gamuwa da waɗannan ukubobi da kuma ɗanɗanar waɗannan haddodi na Allah mm. wata hawifi bin nari ajilan ya kuma yi wa kansa garkuwa daga irin barazanar da ake masa ta shiga wuta a ranar gobe mm. wanda ya tsere kansa gabarin ƙetar iyakokin Allah ba zai sha giya ba ba zai zina ba ba zai yi sata ba ba zai yi kisan kai ba ba zai duk waɗannan maharimu da Allah ya haramta ba zai aikata su ba to kaga bayan tsiransa a duniya ransa ya tsira lafiyarsa ta tsira dukiyarsa ta tsira mutuncinsa ya tsira to a rana gobe kuma ya tsira gabarin shiga wuta bayan tsira ma gabarin shiga wutan kuma ga gundume man tukuici kuma na za a tsindima shi aljanna goma da goma hmm. amin alkhairi da arziki goma da goma مما لا يعلم علمه illa eh, har zuwa abinda na ilimai ba wanda zai iya sanin sa ko ya shagala da wato wani tari na daggare shi ko wani bangare daga gare shi sai wanda ya gogayya da neman ilimi sai wanda ya gogayya da karatu wal ukufa ala kutubi da kuma da kufa akan littattafai mm. wa musafanati amma gashi littafi warƙa guda bai taɓa karantawa ba sallallahu alaihi wasallam wani malami ƙwaya ɗaya bai taɓa zama a gabansa ba mm. bai taba ji daga wani ba bai taba gani daga wani ba bai taba karantawa daga abin da wani rubuta ba mm. amma ga shi duk Allah ya tattara masa wannan ilimin na duniya da na lahira mm. wa maka ma lam takun ta'lamu mm. wa kana fadlullahi alayka azima amin wal ukufa ala al-kutubi da uba shine wa musafanati ba da hmm. haza wani dan yanki ma na wannan dan tsinin allura na irin waɗannan ilmai da aka tattara ma aikin Allah ba mai samun sa sai wanda ya dukufa ya kashe shekara da shekaru yana karance karance a cikin littafai yana bibiyar masana iliman sannan ya dan gunsa abin da zai gunsa na rabansa na ire-iren waɗannan ilimai nan aka kabalta da ilimin ma'aikin Allah bai kai tsinin allura ba duk hmm. abin da zaka kare rayuwarka ka tattara na ilimin ba zai kai tsinin allura na ilimin ma'aikin Allah amma kai sai ka je ka gurfana sai ka bata dare ko a ce ka raya shi sa ana zazzagawa la ilaha illallah har zuwa sanda aka yi masa wato aka aka yi masa ambaliyar ilimin baki ɗaya ilimin duniyar da na lahirar baki ɗaya a lokacin da ya wannan ru'ya da ubangiji tabaraka wa ta'ala yi hmm. mafarki da ubangiji hmm. tabaraka wa ta'ala hmm. hadisin ikhtisamul mala'il a'la il'ala. wannan hadisi rukuni ne a karamar da Allah ya wa sayyidina rasulullah sallallahu teku ce a cikin bayanar da daraja da falala da martaba sayyidina rasulullah haka akwai riwaya da a ƙarshe ma sayyidina rasulullah har umarni yana cewa ku dinga koyar da wannan hadisin wannan bayanin da yi ku dinga sanarwa ku dinga koyarwa saboda a san darajarsa a san girmansa a san baiwar da Allah ya masa yanzu ka san abin da Allah sayyidina rasulullahi a cikin ihtisamul malail ala zaka zo busiri yana cewa wa min wa min fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilman lauhi wal qalami wai ka ce wai yayi shirka wal iyazu billahi la hawla wala quwwata illa billahi azim kai kama tala wannan jahilci ya isa jahilci hmm. wa min ulumika ilman lauhi wal qalami <laughs> wai me aka rage wa Allah wal iya, billah ka gama kaskanta Allah ka gama wulakanta Allah wato shi lauhin ya kunshe ilimin Allah wane shi kalamin ya kunshe ilimin Allah wane shi dan haka har kake ganin kyashin a ce eh, ilimin lauhu da ilimin kalamu yana da wani bangare ne na ilimin ma'aikin Allah kake ganin an wani gaggabo wani sako allan irinka ne laisa ka misali wato ilimin allah har lauhu ya iya kunsar ilimin allah waye lauhu me lauhu me kalamu wane su da ɗaukar ilimin allah ai lauhu da kalamu ba ilimin allah baraka ta'ala ba ai na manzan allah ma ba za su ɗauka ba don haka ai ya ce min hmm. ulumika wato tab'idi ne ai hmm. wato min ba'adi ulumika ilmin lauhi hmm. wal kalami ilimin duk da lauhu ya kunsa allahul mahfuz da dukkan ilimin da kalamu ya kunsa to min ulumika wani bangare ne ba dukkan ilimin manzan Allah ba ne wani bangare ne na ilimin manzan Allah wani bangare ne don haka ma su karkaɗe kunnuwansu su ji mu ba ma cewa muke ilimin lahu da kalamin shine ilimin manzo a bangare ne na ilimin manzo Allah da kuma nassin hadisi na sayyidina rasulullah bayan ubangiji a wannan ru'uya ya tambayi ma'aikin Allah irin tambaye tambayen da ya masa sayyidina rasulullah ya ce ubangiji ban sani ba mm-hmm. kai ne ka sani kai ne masani mm-hmm. a da ya ce sai ga ubangiji ya dafa kirjinsa hmm. yake cewa har ya ji sanyin tafukansa hmm. ya rada shi gaba ɗaya hmm. ya ce sai ya ji an dura masa ilimin sammai da ƙasai baki da ilimin farko da na ƙarshe sai ya ji ya san komai ya ce sai na ji na san komai tun daga ilimin na farko har zuwa ilimin na ƙarshe na halittar Allah duk sai na ji na sani tun daga ilimin ƙasai har zuwa ilimin sammai duk sai na ji na sani sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam amin amin an jarabci musulunci da jahilcin waɗannan mutane musulunci ya shiga uku musulunci ya shiga uku kuma babbar maɓuɓɓugar wannan jahilcin shi kutunkun malamin nasu da Allah ya juye basirarsa aka juye ƙwaƙwalwarsa ya muna na fahimta ga addinin da haka yake kallon addinin a baibai da haka ya ba su shi a baibai su kuma wannan mutumin ɗan taimiya ya fi Allah ya fi manzan Allah a wajensu wallahi a wajensu ɗan taimiya gabaike da Allah gabaike da manzan Allah gaskiya ne gaskiya ne ko sun musu haka ƙarya suke abin da yake faɗa shine daidai ko ya saba da abin da Allah ya faɗa abin da ya faɗa shine daidai ko ya saba da abin da manzan Allah ya faɗa ku duba su sosai ku karance su za ku haka to aje kwakwalwa ta buga ya yi shirin kitima ya yi baraɓaɓiya ya kalli musulunci a baibai sun zo sun bi shi a baibai ya musulunci zai zauna lafiya daga kullum sai rigima ake ta yi da su kana a daidai kana a daidanka kana cikin hayyacinka ka ce tafiyar da musulmi zai yi ta ziyarar manzan Allah tafiya ce ta saƙo ka ce ƙasar ma bai halatta musulmi ya yi ta ba in dai ziyarar manzan Allah zai je kwakwalwa ta ce wannan mutumin a ce kwakwalwarsa daidai take ta ce wanda zai ce shi faufau bai yadda a ce a ziyarci annabi ba a kadai je masallacin annabi in ka ga dama kuma daga nan ka iya ɗan kaikaitawa ka iya masa sallama in ma ka je masallacin kai abin da kai kai bituwar ka kafa ta kurum shi ba wani laifi a kanka ba kai wani laifi ba soyayya ta tabbata lafazi ma ka furta ka ce ma ka ziyarci annabi ma saƙo ne kuma ku gane min wannan ku daɗa tabbatawa lallai ƙwaƙwalwar na akwai wani abu a ciki mutumin da ya ce haka ba za ka ce zurtun nabiya ba ko zurtu ƙabra nabi ba amma ya yadda e za ka iya cewa sallamtu alan nabi in ka je ka ziyarci manzo Allah din sallallahu alaihi sallama shi lafazin da yadda da shi wanda za ka faɗa ka ce sallamtu alan nabi amma shi bai yadda ka ce zurtu kabarin biye ba kuma wato baka isa ka fita wani lafazi ba sai lafazin da ya zo a nassin alkur'ani ko ya zo wato a nassin uh, hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu a wani littafin aka ce Allah ka taimake ni rubutun da nake yin nan Allah ka ba ni sa Allah ka ba ni nasara na gaggauta kammala shi na fito da shi ina rubuce-rubuce masu muhimmancin gaske akwai wanda nake na faro shi akan ziyara ta shugaba sallallahu alaihi wanda duk irin safsaɗa da ɗan taimiyya ya halakar da mutanensa da ita na shiga cikin littafansa ba inda ban leƙa ba saƙo da lungu din na ƙwaƙulu duk abin da yake gadara da shi na kawo shi kuma alhamdulillah Allah ya musa abin da an mutsitsike shi inda duk ya kawo guba an kawo waraka haka bayanin tawassuli da istigasa bare kuma babin aƙida a nan ne ma na fi tsawaita muku numfashi kuma dai ku kanku shaidu ne hidimar da Allah ya huwace aka yi ta a wannan babin na aƙida duk ƙalubalen da na yi musu zuwa yau babu wanda ya taɓa gangancin ya taɓa ansawa ko ya tanka babu amin amin amin shi wannan hadisin na ikhtisamul malai la'ala hmm. tunda an ce shugaba ma ya yi umarni da a koyar da shi eh. sai a fito da shi sai mu ba 'yan makarantun mu na islamiyya ya zama a cikin salawas to zan fito muku da shi da insha Allah hadisin ikhtisabul balagh na taba na taba fito muku da shi amma zan sake fito muku da shi insha Allah zan sake fitowa da shi na taba rairaye shi a wata yan warka da na tsitsin tori wayoyin da suka zo na hadisin amma ban sani ba ina can saboda irin abin da ku kai min a baya ina jin watakila ban ku wannan warka ba hmm? a wannan lokacin ya wuce duk sun da aka kawo karba muke biyu kuma mu dare to shi kenan eh kware ta ai tunda kun sauya ni ma zan sauya eh, amin amin a munasabar ambatan iktisamul malayil ala wani dan uwa ya taba yi min kwankwashi akan maganar aƙida ya taba yi min kwankwashi akan cewa na yadda da wannan hadisi shi bai yadda da hadisin ba saboda abin da ya zo a zahirin hadisi yanda ya mafarki da ubangiji tabaraka ta'ala ya ga ubangiji tabaraka ta'ala a sigar dan adam gashi har yana cewa ya dafa kirjinsa har yana cewa ya ji sanyin tafukansa ya gama ratsa shi daga sama har ƙasa to sai ya wani kwaɗo wanda ya wani taji ɓatacce sai ce ai kuma hadisi ingatacce cewa ru'uyal anbiya haqqun mhm. mafarkin annabawa gaskiya ce mhm. da haka ba zai yi ai wannan hadisi ta wuri a ce a ai mafarki ne ma'aikin Allah ya ba da haka ba zai wannan hadisi a iya karɓarsa ba dole a soke wannan hadisi dole an gije shi in ko ba haka ba dole kuma a yarda da aƙidar ta jisimi tun daga shi ta zo a wannan hadisi na iktisamul mala'il a'la hmm. kuma ga hadisi ingatacce cewa ruyal anbiya'i haqqun ashe kenan in muka ɗauko ruyal anbiya'i haqqun muka ɗauko wannan hadisi na irtisamul mala'il ala wato ashe lalle yanda ya ce ya ga Allah din nan ashe hakan Allah yake eh, zai iya yiwa a nasa tunanin to wannan abin da shi iya nasa sanin kenan hmm. zalika mablaghu min al-ilm amsassa na'am ruwayar anbiya'i hakkun na'am ita ruwaya tana zuwa da siga kala kala kamar da za mu zo ma'ana ko na dan jinkirta ah, wannan ta'alikin to tun da na fara gyatsi eh, to hankali ya tafi yanzu hankali ya taru za a zo misali da za a ba mu anan na irin yadda ma'aikin Allah ya yi bayanin mafarki ya yi bayanin cewa akwai mafarki wanda yake na gaskiya sana akwai mafarki wanda mutum yake zantar da ransa sannan akwai mafarki wanda shaidan ne yake kitsawa mutum shi saboda ya bakanta wa mumini makin Allah ya raba mafarki zuwa waɗannan gida uku mafarki na gaskiya sannan mafarki wanda mutum ne yake zantar da kansa sannan kuma mafarki wanda shaidan ne yake kitsa maka to kaga da mafarkin da wato wani abu ne ya karfafa a cikin ranka kake zancen zucinsa da aka yi zama hatta kana a yanayin bacci wannan zancen zucin bai rabu da kai ba sai ka tafi da zancen zucinka har cikin mafarkinka har cikin baccinka kake ganin zancen zucin naka a sigar mafarki to kaga wannan ba mafarki ne na gaskiya ba haka mafarkin da shedan ne zai kitsa wa mumini ya nuna masa wani ƙazamin abu wani abu mai tayar da hankali saboda kurin ya gigita mumini ya bakanta masa kaga shi ma wannan shi ba na gaskiya ba ne to me yake nufi da mafarki na gaskiya shi mafarki na gaskiyar nan gida biyu ne akwai mafarki na gaskiya wanda yake zuwa wato abin da aka nuna maka a mafarkin kwabo da kwabo irin yadda aka nuna maka wato haka Allah zai aukar da abin da Allah ya nuna maka a mafarkin akwai kuma mafarkin da na gaskiya ne amma bayan da aka nuna maka aka saura maka shi a cikin mafarkin ba haka Allah yake nufi ba wato zaurance ake maka ramzi ake maka wani saƙo ne a ƙunshi a cikin abin da aka nuna maka amma ba shi kansa abin da aka nuna maka ake nufin za a aukar ba to da haka mafarki ya rabu shi mafarkin na gaskiya ya rabu zuwa wannan rabo biyu da aka dan an ce ruwayar biya i haqqun wannan bai nuna cewa duk abin da annabin Allah ya gani irin yanda ya gani ɗin hakan Allah zai aukar ba su ma annabawan suna yin ru'iyar kuma da irin wannan sigar guda biyu suna yin sa wanda abin da aka nuna musu shi Allah zai aukar kuma suna yin ruɓuyar da abin da aka nuna musu wato ramzi ne ishara ce ba ainihin yadda aka nuna ɗin abin zai faru ba kuma gashi nan a cikin alkur'ani ku koma suratu yusufa mana inni ra'aitu hada ashara kaukaban washamsa wal kamara ra'aituhum li sajidin wannan mafarkin nawaye na annabi yusuf na eh, annabi yusuf annabin allah to ru'yal anbiya ya haƙo shikenan sai ka ce tunda annabi yusuf cewa ya inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal kamara ra'aytuhum li sajidina wato rana ce za ta sako ta masa sujjada watan ne zai sako ya masa sujjada kawakibu wannan ru'yar ta annabi yusuf ai ta ramzi ce sai gashi wannan shamsun mahaifinsa wannan kamarun mahaifiyarsa kaukaban ɗin kuma wannan a hada ashara kaukaban kuma yan uwansa to da haka haza bi haza fassara hadisin ihtisamul malail ala kabalta shi da hadisin annabi yusufu uh, mafarkin annabi yusufu wanda ayat alqur'ani ba ma hadisi ba ta hakaitar mana wannan shine amsa game gido-gidin cewa ai tun da aka faɗi wannan hadisi manzan Allah ya ga Allah a siga kaza kaza kaza sun yi kaza da Allah an yi kaza an yi kaza dole wannan hadisi sai a tafi akan cewa hadisi ne na ƙarya saboda me saboda ai ru'yal anbiya'i haqqun dan haka kenan wannan abin da aka nuna masa haka yake in mun yarda da wannan hadisi na ihtisamu mala'il ala wato dole mu yarda wannan abin da aka nuna masa haka Allah yake a a gashi can ma a cikin alkur'ani ai annabi yusuf annabin Allah ne gashi yayi ru'uya kuma ru'uyar ta gaskiya ce ya ga rana ta yi masa sujjada ya ga wata ya yi masa sujjada ya ga taurari sun masa sujjada da nasar alkur'ani amma da fassara ta tashi bayyana ba ranar Allah ya kawo ta yi masa sujjadan ba ba watan Allah ya kawo ya masa sujjadan ba taurarin aka kawo suka yi masa sujjadan ba mahaifinsa ne da mahaifiyarsa da kuma ƴan uwansa amin amin amin mm, amin amin mm. ala yana nan kaza aka kaza ramzi ne ramzi ne e mafarki ne na gaskiya amma wato da salo na wal fara'idi da sanin ilimin rabon gado wal hisabi da ƙwarewa a cikin ilimin lissafi wan nasabi da ƙwarewa a cikin ilimin sanin nasaba wa gairi zalika min al ulumi da wani wancananka na daga sauran ilimai mimma tahaza ahlu hazihi ma'arifi daga ilman da ma'abota waɗannan sane-sane suka riƙi zancen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ilman nasu fi haqudwatan ya zama shine abin koyi hmm. a cikin ilmin nasu wa usulan fi ilmi suka mayar da waɗannan wato tsarabce-tsarabce da ma'aikin Allah ya bayar na waɗannan ilmai suka zama tushe suka hmm. zama asali a cikin ilman nasu ka kaulihi sallallahu alaihi wasallama kamar faɗin shugaba sallallahu alaihi wasallama an ru'ya li awwali abirin ita dai fassara mafarki wato Allah yana tabbatar da ita ne daidai da yanda farkon mai fassara zai fassara maka mafarkin naka haka in kayan farki ba kowa za ka je ka gaya ba kakka kuskura da kayan mafarki ka kwasa ka je ka ɗora wa da wani mhm. saboda duk wanda ya fara fasara maka mafarki abinda duk ya fara fasara maka da shi shi Allah zai tabbatar shi ma duk gashi na a cikin suratu yusufa mm. gashi nan wannan abu da suka ce sun zo da sun yi mafarki eh, da ya fassara musu ƙarshe hakan Allah ya tabbatar ya komo ya ce a ai da gangan nake ya ce ko da gangan din kake an yi an gama udiyal al'amurin ladhi fi tastaftiyani ai an yi an gama aikin gama ya gama kuma kaga abin da wannan yake nuna mana wato mafarki yana da hatsari ashe in kai kai ƙaryan mafarki ma ko na ƙarya ne in kai mafarkin kai kai da awon mafarki ya zama ƙarya kake in haka kuskura wani ya fassara shi to shikenan ya tabbata wajabat subhanallah abinda aya take nuna hmm. wa kenan ala rijli da sai mutane su dinga taka tsantsan da mafarke mafarke gaskiya ne ba kowa za ka dinga haka ya da mafarkin ka ba hmm. musamman mafarkin da wato yake mai rimtsi gaskiya ne mafarkin da akwai mafarkin da dama kai da kanka in ka gani abin da aka nuna maka ba shi da bukatar ma sai an fassara maka akwai mafarkin da ma'anarsa wadi ce wannan wadi ce dama ba wani ne zai fassara maka shi ba in ka haka ita da wani shi ba wata illa amma mafarkin da ba za ka iya fahimta sa ba sai an fassara maka to sai ka zaɓa ka darji wanda zai fassara maka ka samu masoyi kuma masoyin ba wawa ba ka samu masoyi wanda ba wawa ba ko da ya san ilimin fasara mafarkin in wawa ne to kakkaje nisace shi saboda daga abin da na koya a wajen amir jeshi game da fassarar mafarki wato bayan da za a yi a zuwa malam da mafarki ya fassara shi da sharri ban taɓa jin ran da aka zo malam da wata ru'uya malam ya ta'abirinta da abin da yake ba na alkhairi ba duk ka zo da malam shi to malam ta maka da alkhairin to wanda ka san zai maka irin wannan shi za ka nema in har kana so a fassara maka mafarki ya to abinda duk mai fassara ta farko ya fassara to abinda Allah zai aiwatar kenan hmm. wahiya ala da da'irin ya ba da misali kamar isti'ara tamsiliya baki Allah ce kamar a misali wato a ɗaure yake a ƙafar wani tsuntsu hmm. mhm. iya abin da ya ciki eh yana ɗaure a ƙafar wani tsuntsu tsuntsu ya zama a fazar da ita wato a nan abin da ma'aikin Allah yake shine abin da yake nufi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa qawlihi ar-ru'ya thalathun da fadin shugaba sallallahu alaihi sallama shi dai mafarki nau'i guda uku ne ru'ya haqqin akwai mafarki na gaskiya wa ru'ya yuhaddisu bi har rajulu nafsahu wannan na muku bayanin ya rabu zuwa rabo biyu hmm. akwai wanda yake na ramzi shi na gaskiyar akwai wanda yake na ramzi akwai kuma wanda yake wato waqi'i hmm. ba na ramzi ba hmm. sannan kuma akwai mafarki wanda mutum ne yake zantar da kansa hmm. abin da ke zantar da kan nasa hmm. misalin wannan ah, wata hikaya da na taba ji a wajen amil jeshi wani almajirin shehu usmanu ya zo ya nemi shehu ya bashi abin da zai karanta ya ga annabi ya ga shugaba sallallahu alaihi wasallam aka bashi ya je yayyaye bai gani ba ya sake yi bai gani ba ya sake yi bai gani ba sai ya komo sai ya yi shakawa ga shi mu mujaddidi ya ce to abin nan da aka bani fa na yi na sake yi na sake yi na sake yi amma dai ban dace ba ban ga shugaban ba shehu usman da ya tashi bashi ansa sai wata gwaninta sai ba shi ɗansa a aikace sai ce yau da daddare a dafa maka wake ka cika cikinka da wake tab in ka gama cin waken nan kakasha ko ɗarsar ruwa ka kwanta kai bacci ka komo ka gaya min me ka gani ya je kuwa shi sai ɗauka wani laƙanin ne sabu aka sake bashi bai san amsa aka bashi ta illar da ta hana shi ganin ma'aikin Allah bayan an bashi abin da in yayin ya dace sai Allah ya nuna masa ma'aikin Allah bai gaskata ne akan cewa yana son ganin manzon Allah din masallaci shine abin da aka bashi amsa da haka sai aka ba shi amsa aikace da ya je take ciki da wake ya kwanta bai sha ruwa ba da ya kwanta kurin sai ga yana mafarkin yana daddaka ruwa kwat kurin ruwa yake daddaka gari na wayewa sai ya sake ruga ya ce ai shehu ai ruwa na ga ina ta daddaka kurin sai ce to ka gani ce da da gaske kake kana son ganin ma'aikin Allah da na baka da ka gaji amma yanzu da ka gaskata a wajen a cikin ƙishirwarka gashi ka ga kana shan ruwa me yasa ka kana shan ruwa saboda kishirwarka ta gaskata kishirwarka ta shan ruwa ta gaskata amma kishirwarka ta ganin manzan Allah ta ƙarya ce amma ƙishirwarka ta shan ruwa da yake ta gaskiya ce sai kaga kana shan ruwa amma ƙishirwar da kake da'awa ta ganin manzan Allah da yake ta ƙarya ce shi yasa baka gan shi ba to kaga wannan wato misali ne kyakkyawa na ru'uya wacce mutum yake zantar da kansa mhm. waruya ta hazinin mina shaitani sannan akwai nau'i na uku na mafarkin. wanda shine cikon uku wanda shi shine ruɗuyar da shaiɗan ne ke sawwara wa ɗan adam saboda ya tashi hankalinsa mm. sai nuna maka wani gagarumin tashin hankali mm. to nan ko wannan mafarki ba daga Allah ba ne daga iblis ne daga shaidan ne mm. shaidan ne ya sawwara maka saboda ya dugun zama ka ya jefa ka cikin tashin hankali وقوله الحمد لله أمانا من الأهوال يا خير عالمي بذل سؤالي يا طبيبي وهاكمي أجرني من النيران يا خير راحمي وصلي على المختار من آل هاشمي شفيع الورى يوماً إذا أمرهم شطا اللهم ابن لنا جامعا وجامعة من بتال الأولياء العلماء كما ينبت الربيع البقل وبارك لنا فيهما ما يوم القيامة آمين اللهم ابن لنا جامعا وجامعة